murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Afri a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Nijar ɗin da suka haɗa da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sadda aka sha'awa a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. adalla masu sauraro shirin yau da gobe a yau kamar kullum ɗauke yake da abubuwa masu ƙayatarwa. hada da tattaunawa da matasa mata da maza kan al'amura daban-daban da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullum inda a yau shirin zai duba rayuwar irin matasan nan da ke gudanar da rayuwarsu a gidan gala akwai mawaƙi da zai nishaɗantar da ku a cikin shirin muna kuma tafa da wani girki mai ƙayatarwa a ɓangaren kwalama don haka yanzu bari in ja gefe in baku da wakiliyar mu Abuja Rukayya Basha domin jin cikakken shirin na yau da gobe. yau za mu tattauna ne da mata matasa da wato suke rayuwa a gidan gala. Misalin matan da suke rayuwa a gidan gala nan su ne mata da suka baro gidan iyayensu suka zaɓi su zo wannan gidan gala ko kuma yanayin rayuwa ya sa suka zaɓi zuwa gidan gala domin samun sassauci ko kuma domin shaƙar iskan 'yanci a rayuwarsu da suke gudanarwa ta yau da kullum. Sannan kuma za mu leƙa fagen hira da mawaƙi daga nan kuma mu garzaya fagen kwalam da makulashe domin jin me za a dafa mana yau a cikin zauren namu. Masu sauraro sai ku biyo mu domin jin yadda tattaunawar namu zai kasance tare da ni Rukayya Basha. Gado sai dan gado. Ko bai gida gida ta shi. Masu sauraro sai ku biyo mu tiryan-tiryan domin jin yadda tattaunawar namu zai kasance da waɗannan matasa mata. To ya sunanki? Sunana Ummi Karama. To Ummi na ganki nan gidan gala me kike yi a nan? Kawai dai na fito ne kawai. Kamar ya kin fito ne kawai? Na zo wurin yarinyar garinmu. Da kika baro gida me kika ce ma iyayenki ina kika ce ma iyayenki zaki tafi? ban gaya musu ba ba su san ma na fita ba. To bayan da za a yi yanzu kamar kwana nawa kika yi kenan anan? Sati na ɗaya yau. Kina ganin zaki sati ɗaya a wani waje ba tare da iyayenki sun sani ba? Amma na ji dai an ce wai an gaya musu ina na maraba. Menene ya sa kika baro gida? Ba komai. A'a. Bayan da za a yi ce wai ba komai haka kurin kika bar gida me ya sa kika bar gida? Wurin yarinyar garinmu ne kawai da na zo. Me faru da makaranta? Mm, makaranta tun da dai muka bar garinmu can gidan gwado-gwado mm. tun da aka yi faɗa muka bar gwado-gwado muka makarantarmu na daina zuwa can sai muka dawo gude sai aka sa na firamare da mm. aka sa na firamare sai ina firamare 4 na je 5 6 ɗin ne dai ban tsaya an je da ni ba sai na daina zuwa me yasa kika daina zuwa saboda a gida aiki na min yawa idan ina aiki ba na samun time ɗin zuwa makaranta ina zuwa lokaci lokaci na ƙurewa kuma na je ana duka na latti shi yasa na daina zuwa to iyayenki ba sa baki ƙwarin gwiwan zuwa makaranta ne ko ya al'amarin yake sun fi ba ƙanni na dai me yasa ke ba a baki ban san me yasa ba a bani ba da safe na tashi in yi sharan gida in yi sharan ɗaki in yi wanke-wanke in ma yara wanka in yi abincin karyawa hmm. to iya abin da nake da safe kenan kafin lokacin nan kuma abu ya ƙure da daddare kuma ina gasa masara idan na tashi idan na gasa ba ma dawowa gida sai misalin karfe goma sha to in na dawo ba na samun isasshen bacci ba hmm. shi yasa inda na tashi da safe aiki yake min yawa ba na samun tam din zuwa makaranta ba To a ummi kin ce e, kin baro gida bayan ki zo ki ga kawaki a nan gidan gala menene musabbabin abin da yasa kika ga ki bar gida ya fi miki muhimmanci ki zo wajen nan. In dai na zauna a nan ne dai ba na a gida kuma na ina shan takura da yawa sabida ana sa na abubuwan da ba na iya yi ba. To a nan kuma ne na zauna ba abin da nake yi ba iya dai zauna a yi hira, a yi hira, a yi dariya, a tashi, a ji a kwanta. To a gida ba na samun lokacin da ma zan kwanta balantana ma har eh, in zauna in yi wani abun da ko kuma in dai zan yi wani abu ba a bari na in yi shi. A gida kenan. Eh kaman a ce kawaye na za su yi party haka a ce wai in je ba a bari na in je ba. To yanzu a nan da kika zo din nan ina kike kwana? Ina kwana a ɗakin ita yarinyar da na zo gunta ne. Nawa kike biya? Ban biyan ko sisi. Ya kike samun kuɗi ki ci abinci a nan? A mun hawa mun yi wasa ne ake ba mu kuɗi abinci. Wani irin wasa? Wasan rawan gala. Kamar nawa ake baki in kika yi wasa? Duk dai abin da na samu ana rabawa ne. Kamar nawa? Kamar na samo dubu goma haka. Ana iya bani dubu shida, dubu biyar idan ko ko nawa ne na samu ko da dubu biyu na samu ana iya bani ɗari biyar dubu ɗaya. Hmm. Eh, ah, ya za ki kwatanta mana rayuwar gida da rayuwar wajen nan? nan gurin da na zauna da na fi jin daɗin zaman nan gurin bisa kan zaman da nake yi a gida. A nan ba na shan wani takura kamar yadda nake sha a gida ba. Shi yasa in dai na zo nan gurin ba na jin komawa gida ba. Ba kya tunanin wani rana za ki koma gida? Tabbas wani rana zan koma gida kam. amma in na je na san ba bari na za a yi ba dole sai an mun hukunci hukuncin saboda fitan da na yi ban gaya inda za ni ba kuma ban ce musu ga inda za ni ba hmm. dole na san sai an mun hukunci so ki da niyyar tafiya gida yanzu kenan a gaskiya ina da niyyar tafiya gida yanzu zuwa yaushe zaki je gida na dai sa zuwa yau ko gobe zan je gida kin tabbatar zaki je gida mm. to ba kya tunanin in kika koma gida kamar ayyukan da kike faɗa ɗin nan da kuma hukuncin da za miki zai fi na mada? Dole in dai ya fi na da gaskiya kan dan ya sake fita dan ba in iya jurewa ba ne ba. Ba iya jure aikin da ake samu a gida ba saboda idan na ga na yanzu ma ya fi na da to gaskiya dan iya sake fita gida. To yanzu wani irin wani irin taimako kike bukata daga wajen iyayenki saboda ki samu ki zauna ki nutsa gida ki je makaranta? To ni da ina buƙatar taimakon a rage min aikin da ake min ne a gida kuma abin da nake so a bani. Abin da nake so in yi kar a ce za a hana yin abin da nake so in. Abin da kike so kamar me kenan? Kamar a ce wai ina so in dai na gama abin da dan yi a ce in dan fitance barin je Garin dan ɗan je gidan kawaye na yawo in dawo ko kuma in ce bari in je dai wani guri haka dai in ce in je in dawo To ina fuskance ki takura kenan da rashin a baki freedom, rashin a baki sakewa a gida yasa kika baro gida kenan. Hakan. To ba kya ganin iyayenki gata suke miki da suke miki irin wannan kullan? To, ni dai ba ba matan aure bane ba ballanta na mun irin wannan kullan da ake min a gidanmu ba. in eh, to ba kya ganin kiyi kankanta da za ba ki da tafiya yawo yau ki je nan gobe ki je can to san dai ne zan ce ba to haka yake masu sauraron mu kun dai ji abin da ummi karama ta faɗa kan labarin yadda wato take fuskantar matsi daga wajen iyayenta wanda kuma a la'alla iyayenta tarbiyya suke son su bata amma ita kuma take ganin shi a matsayin matsi da kuma takura wanda hakan ya tunzura ta ko ya karkatar da hankalinta wajen ganin cewa idan ta tafi gidan gala wajen ne za ta iya shakan iskar yanci to masu sauraronmu sai ku biyo mu tiryan tiryan domin jin wace ce mu na gaba ita din ma me ya baro ta daga gidan iyayenta har ta ji ta zo gidan gala shine za ta fi samun kwanciyar hankali amma kafin nan bar mu ɗan sarara kana maka dawo shirin namu zai ɗora. malama? Sunana Ummi. Ummi wa? Ummi Aliyu. To, Ummi Aliyu shekarun ki nawa? Shekara na ashirin. Me kike yi nan gidan gala? Ruwa muke Zama wani iri? Muna zama a ƙarƙashin wa'yansu ne suna mu kuma rawa muke yi. To, me yasa kika baro gida? Mm, na baro gida saboda ni gaskiya ban yi tunanin zan iya barin gidan ma ba amma tun lokacin da mama na ta bar gidan babana kawai na ji bana jin daɗin zaman gidanmu kuma ko da a ce na zo gidan mijin nata ma ba wani daɗi nake ji sosai ba shi yasa ke yar wace gari ne nasarawa nasarawa ne karamar hukuma ina ina garako ina garako mm. To da kika zo ga ki gidan gala ya zaki kwatanta mana a bambancin rayuwar gida da rayuwar wannan gidan galan da na ganki yanzu. Gaskiya ina son rayuwar gida amma kuma ba ina jin daɗin zaman gida amma kuma inda a ce mamana tana kusa da mu ne don fi jin daɗin zaman gida. Saboda ina zama a nan gurin ne gaskiya ni kaina ba na son zaman da nake yi a nan gurin. saboda ko na je gidan ma ina da niyan barin gida kuma gaskiya mama na mafadaciya ce sosai dan duk lokacin da mata ka bata mata rai za ta iya diban kayan ki ta zubar miki da shi a waje ko kuma ta kurfa kofa ta kwanta ta ce ba za ki shiga mata ɗaki ba ta kwana a waje kenan eh ta taba miki haka din tana mun kuma tana makallai nama to in muka zo gefen babin makaranta ya batun makaranta da kike gida Mm, na fara makaranta amma ban yi nisa ba amma na fi karfi a bangaren islamiyya mm. kin yi sauka ne a'a ban yi sauka ba na je kusa to garin ya aka yi kika samu kanki har kika zo gidan gala mm, lokacin da mamu ta baro gidan babanmu na dawo gurinta a masaka inda take aure a masaka sai ana daura man talla ne kuma gaskiya bana so kuma in na je in abin bai kare ba in na zo za ta ringa yi min faɗa ko kuma ta buge ni ko kuma in kuɗi babu an ci abinci kuɗi bai cika ba sai ta buge ni mijin nata ma za su taru su ringa min faɗa yana duka na sai ya ce min in dai baran iya zama ba in koma gidan ubana to mahaifin kifa mahaifina yana nan a raye amma ko da na ji ba na jin daɗin zaman saboda menene sai in ga kaman haka kawai ko da na je babu mai ce min bari yayana ne kawai mai kaman baki da mafaɗi kenan yawa yayana ne kawai wanda in ya ga ina yin abu zai iya tsayawa ya yi min magana kuma ina sauraron shi hmm. yan uwan babana kuma shi ma mutum ɗaya ne kanin babana shi kadai ne mai min magana amma sauran ma ba sa min magana hmm. to ba kya ganin watakila sabida ba kya jin maganan iyaye a gida shi sa kowa baya kula ki? Ina da jin magana sosai. Amma ni kuma baran iya zaman gidan babana ba saboda mamana ba ta nan. Sannan kuma dai ina da ji babu daɗi. Kaman wani irin abu ake miki a gida? Mm, kawai haka ni sai in ga kamar in ina can sai in ranga raɓe-raɓe. Raɓe-raɓen ma nake saboda wani bin ma sai dai in zo in uni a wani gindin bishiya ban je gidanmu ba sai kiga kowa yana tashi yana zuwa gidansu ko kuma kiga kowa maman shi ta zo ta kira shi amma ni ba mai zuwa kira na sai dai ina gaji da zama in tafi gida kin ce kina da kannai kannan ki fa kannai na wayan suna gurin mama na ɗayan kuma yayana ne yake yake gida shi kuma abin da ya sama ba zai iya zuwa ko ina ba saboda gaskiya yana da zuciyar nima shi yayan naki kenan Eh. To me yasa baki zauna tare da yayin naki? ba? Bai yi aure ba. Da ya dai kusan yin aure. Hmm. To yanzu kuma ga ki a gidan gala yaya kike gudanar da rayuwanki a wannan cikin gidan gala? Ina rayuwa ne a ɗaki na wanda duka mata mun nemo a ciki wanda muka yi rawa da daddare in aka tashi za a ba mu kuɗin abinci sai kowa ya siya abinci ya shiga ɗakin shi. To, a kamar kuku na kuke kwana ɗaki ɗaya? Muna kaiwa mu uku ko mu hudu, wani bin ma mu biyu, wani bin ma mutum ɗaya. To, kullum ne kuke rawa a baku kuɗi ko kuma dai akwai ranar da zaki tashi ba aikin rawa? Kullum ne muke yi, sai dai ranar da baki samu ba kuma suna mana adalci ba sa bar mu da yunwa. Mun ba mu da lafiya suna kula da lafiyar mu. Kuma suna mana faɗa ɗan su ɗan suna mana faɗa akan mu gyara rayuwar mu. kuma duk lokaci suna mana addu'a mu ma Allah ya shirye mu ya aure to a kina shaye-shaye eh gaskiya ina shaye-shaye kamar me da me kina kike sha wiwi kawai nake sha yaushe kika fara wannan shaye-shayen tun a gida ko kuma da kika zo nan gidan gala bayan ma na zo nan gurin sai da na dade ba na shaye-shaye kafin na zo na fara yake kenan suka ingiza ki kika fara ko kuma diya ne eh dalilin haɗuwa da wata ƙawata ce in tana sha in ta ce sai in sha sai in ce mata a sai ta ce in sha zan ji daɗin shi zai cire min duk wani abin da yake damuna sai in ce mata to shi kenan babu matsala zan sha yadda aka kika fara kenan mm. to ba tunanin yanzu kamar daga lokacin da kika baro gida zuwa yanzu sati nawa wata nawa ko shekara nawa gaskiya ban shekara ba amma na kai wata biyu to kina tunanin komawa gida ni kowane lokaci ma kuma ina tunanin in na koma kar ubangijin Allah ya kara dawowa da ni nan din kenan mm. ba kya jin daɗin zaman nan kuma ba ma nan din ba guri dai wanda mai kama da nan ba na son ƙara zuwa kina tunanin ki koma gida ki fara rayuwa mai kyau hake ma ki aure kenan ki samu ƴaƴanki insha Allah to wani irin kira zaki wa iyaye da ba sa son kula da ƴaƴansu da har akan ke sa ƴaƴansu su shiga gari ko in ce su shiga duniya gaskiya ina ma iyayenmu mata kira akan yaro ka ringa tattalin yaron ka sannan kuma ba wai da abin da ɗaya maka shine za ka ringa fitowa ka da ke shi ka mishi wannan shine zai sa shi ya gyara ba ana dukan yaro amma kuma aina siya tafi sannan kuma yadda kake zama da yaranka zai kara musu karfin gwiwa so su zauna kusa da kai kuma ina ma iyaye mata kira akan dan Allah dan annabi ko ya kike da mijinki ki ya hakuri ki zauna kusa da 'ya'yanki. To haka yake masu sauraron mu a ina gadi anan za mu dakata da wannan tattaunawar da muke yi kana a mako na gaba za mu dora kan inda muka tsaya. To da wannan nake cewa masu sauraro za mu koma ga fagen wake-wake amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. Ba su iya magana suka ce taɓa kiɗi taɓa karatu yanzu kuma za mu dawo fagen waƙa inda a yau muna tare ne da babban mawaƙi wanda ya shahara a harkan nan ta waƙe-waƙe to a ya sunan babban mu na yau to jama'a assalamu alaikum sunana abubakar sani dan hausa To ga kare a cikin uh, wato sana'ar waka wanda kuma duk wanda ya ji wannan suna naka ya san dai ba na yau bari mm. an daɗe ana jin muryoyinka. A okay. matsayinka na matashi kuma wanda ya ɗan fara kwana biyu, mm. me za ka faɗa mana game da harkar waka? To kullum abin da nake maimaitawa nake na shafaɗa kuma zan maimaita a harkar waka lallai misali na fara da mu kanmu mawaka. Wato waka da ina cewa sana'a ce sai na game da wani profesa. sai ce waka ba sana'a ba ce sai na fara kunci na ɓata to da na jiya ba ta amsa ya kai ta wani mataki sai naga ta ma girma sana'a idan kai mawaki aka ce me sana'ar ka ka ce waka ka rage ta waka ta girma sana'a ya ce ita waka ba a siyanta yau idan na yi wa voice of america waka waƙan nan dai tasu ce gata nan dai ta voice of america ce mm. amma idan aka tashi ba ta wata kyauta ta bazinta wakar nan ba voice of, america za a ba ba wato abubakar sani za a bawa wannan kyautar lambar mm. don haka ya nuna cewa ita waka fa ba a siyanta saboda girmanta shi kuma abin da ake siye na siya kasiyar in na siyo mallaka ta ne mm. baka isa ka taka rawa ko kuma kai wani abu da shi ba saboda haka amma ita waka ko da ka zo ka siya sai dai ka fanshe ta amma dai tana nan ta abubakar sani ce har abada don haka kullum ina kiran mawaƙanmu mu tsaya mu ilimanta akan harkar waka duk abin da ka sani ka yi shi bisa doron ilimi lallai za ka zama zakaran gwajin dafi kuma za a daɗe ana bugawa da kai. To me jawo a ra'ayinka ka fara sana'ar waka? to ce ka shiga harkar waka tun da ka ce ba sana'a ba ne gaskiya da farko yarinta da sha'awa muka fara tunda ba mu ɗauke ta sana'a ba a wancan lokacin ba mu ɗauke ta ma za ta zama haka ba kawai dai tunda al'umma suna so to bari mu ma mu shigo mu yi abin da mutane za su so a so mu mm. don haka a wancan lokaci mun fara waƙa ne kawai don sha'awa sai daga baya muka gano a ashe harkar nan fa ana samun kuɗi bacin ma samun kuɗi kuɗi kuma suka wuce na abinci mm. ana zama billionaires in ma akwai trillionaires <laughs> to za a iya zama a jikin waka sannan akwai martaba mm. akwai alfarma akwai mutuntawa akwai ƙasar da muka je yanda ake ba wa gwamna irin na jihar mu mm. tsaro haka ake ba mu tsaro ambassadors bakwai ne suka tare mu a airport har da ta Najeriya kuma abin da zai baki mamaki ma a lokacin in ya ce amma murna take ga 'yan ƙasata 'yan mm. uwana sun zo ta gayyato 'yan uwanta ambassadors wakilan wasu ƙasashe har da ita bakwai suka zo suka tare mu. wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan sana'ar ta To gaskiya na samu nasarori da yawa. Kamar yadda na faɗi wannan zantawar da kike da ni nasara ce, mm. sannan na kai matakai da yawa a matsayina na ba kowa ba, ɗan talaka ba ɗan kowa ba, ta kai ga duk wani mataki na je ƙasashe a duniya, aƙalla sun fi ƙasa goma sha biyar. Sannan na gina gida irin test ɗina wanda nake so mm. na auri macen irin wacce nake so ina da 'ya'ya na sauke farali na ɗinka riga na hau mota na gina yara na taimaki yara na adadin saboda nasarar zan faɗi ita kaɗai ta isa mu kwana ina lissafa ta to yanzu dai ka rera mana waƙan da ka fara yi ko kuma wakan da kake ganin yayi maka fice a cikin wannan harkar To sai dai kawai ne miki wakar da ta yi fice amma waƙoƙin da na yi fice ai da yawa. rera mana muna saurara. Inde da mahini ya taso ya zo ya kalli kwale kwalehele aha aha mi kwalehele aha aha kwale-kale, kwalehele mai zagi na zan kwalele kalla kalla mai sona ni kai zan gode wa madalla. Zagi na zan wa na manta fa ashe muna studio din <laughs> hira ne ba studio din waka ba to haka yake masu sauraro da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke da mawakin mu a yau ko in ce bakon mu a yau mai suna Abubakar Sani wanda ya zo dai yake rera mana koko in ce yake mana bayanin irin kalubale da nasarori da kuma matakan da ya bi domin ya ga cewa ya kai matakin da yake a yau to a wani irin kalubale ka fuskanta a cikin wannan sana'ar to ni gaskiya kalubale ba abin da bai da kalubale amma wato kalubale na ban kallon shi a matsayin kalubale yanzu wannan gidan rediyon na duniya ne a mm. duniya muna da mutum miliyan nawa ko biliyan nawa da yawa amma yau aka bani irin wannan damar a cikin a duniya ba kowa ne ke samun irin wannan damar ba da ake ake mm. zuwa a hira da shi mm. yau na shiga daga cikin waɗanda suke samun irin wannan damar da Allah zan waiwaya in kalli baya bai kamata ba sannan idan mutum wato in mutum ɗaya izage ni dubu za su yaba mu zan tsaya in kalli mutum ɗaya saboda haka shi dai ƙalubalen da ake samu ban iya kiransa a matsayin ƙalubale shi ma nasara ne gaskiya. to a ƙarshe wani waƙa za ka rufe mana wannan shiri da shi? yara ihe eh, eh, muna ta soyayya wasu kuma na ta za ihe eh, muna ta soyayya wasu kuma na ta iya. haka yake masu sauraro idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare da bakuwar mu wanda za ta girka mana wani abin daɗin a cikin kicin ɗin namu. Amma kafin nan ya sunan bakuwar namu na yau. Suna na Saratu Uwais. Malama Saratu barka da zuwa. Barka ka dai. To, me za a dafa mana ne ko in ce me uwar gida za ta saurara a rediyonta na yau? Eh, a yau ina tafa mana ne da yadda uwar gida za ta sarrafa shinkafa um, da kuma wani nau'i na miya wato cabbage sauce kenan. Da kabeji ake yin ta. To, da me da me uwar gida za ta tanada idan dai za ta yi wannan uh, farar shinkafa da cabbage sauce in da kika faɗi? Ida eh, da farko dai muna buƙatar ita kanta shinkafa da ruwa sai kuma gishiri da tsabtatacciyar tukunya sai kuma uh, miyar kuma za a tanadi kabeji, karas, koren tattasai, waken gwangwani, masarar gwangwani da duk wani nau'i na kayan ganye da kike so. Gishiri, mai, sinadarin ɗanɗano, kayan ƙamshi. da farko dai za a dafa shinkafa yadda kika saba dafa shinkafar ki haka zaki dafa ta in basmati kike da ita in ma parboiled rice ne wato farar shinkafa namu da aka saba da ita duk zaki iya amfani da su kowanne sai kuma bayan kin dafa shinkafar sai ki zo ki gyara kayan miya ki nika ta ba jajjagi ake bukata ba niƙa mai laushi ba in aka yi samu jajjagen kayan miya a sanya mai man gyaɗa nan cikin tukunya sai ki ɗan soya albasa sama-sama idan ta soyu ta ɗan yi um, translucent taka sama-sama ba wai ta soyu mm. gaba ɗaya yawa sai kan ta soyu ta ƙone maki e eh, yawa sai ki zuba kawai kamshin albasar ake so mm. sai ki zuba kayan miya in kika zuba kayan miya ki sai ki kawo um, wannan citta da tafarnuwa da kika nika su ma ki zuba sai ki soya idan suka soyu sai ki zuba um, sinadarin ɗanɗanonki da kayan ƙamshi wato su ɗan kori kenan da sauransu sai ki soya ta sama-sama idan bayan ta soyu ka miyan ta soyu sai ki kawo idan kina da kaza za ki iya zubawa in ma babu zaki iya barin miyar haka nan. Mm, kaman ko kifi akwai irin kifin gwangwani din nan. Eh za a iya saka kifin gwangwani. Duk ko wani nau'i dai na nama ko wani abu da zai kara ma girkin ki armashi za iya sanya in kuma babu duka ma zai yi. Sai ki kawo kabejin ki ki zuba ki kawo sorry karas za ki fara zuba tun da karas ya fi karfi. Idan kika zuba karas ya dan dafu ya dan yi laushi sai ki iya daga baya ki kawo kabejin ki ki zuba ki kawo koren tattasai shi ma ki saka shi kenan sai ki dan rufe tukunyar miyar To haka yake masu sauraron mu da haka za mu naɗe taburman shirin namu na miƙa ku zuwa ga abokiyar aiki da take a birnin Washington DC. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A gaida malaman rikayya da haka kuma muka zo ga karshen shirin na yau. A madadin rikayya ba da dukan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai Fiona nan dudu da ta daidaita mana sautin shirin. Hawa Sharif ta sallama da ku daga nan Washington DC. Sai an jima.